Um, mai tambaya yana cewa uh, yana roƙon maulana ya nunar da mu akan wani wuridi mai sauƙi wanda mutum zai rike shi kuma akwai sutura na Allah da sauƙaƙa rayuwa da kuma uh, sa'adin duniya da lahira a cikinsa. To wannan abu ne mai sauƙi wato waɗannan farillu da Allah ya aza mana. Salloli guda biyar ɗin nan mm. da yadda annabi yana aikata su. da irin addu'a mai sauki wanda yake yana zo bayan sunan in ka rike Allah ubangiji zai biya wannan bukata duka